kashi goma sha biyar cikin ɗari na kudaden tara na haƙar ma'adinai da man fetur da ya kamata su taimaka wajen ci gaba da baiwa ƙananan hukumomin jihohin da abin ya shafa damar rage kafin illoli sanadiyar haƙar ma'adinai ba su samuwa akai akai kamar yadda ya dace a cewar aisami ciroma muhammadu mai kula da shirye-shirye na ƙungiyar rotabu niger. babu wata komin ko wata jiha da za ta iya ce muku ta samu karɓar jimillar kaso goma sha biyar bisa ɗari na tare da ake ake badawa dangance da tunar albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Idan kuka ɗauka misali jihar Agadez zubin da aka mata na ƙarshe a shekara 2012 ne aka ba su shi. Jihar Difa tun shekara ta 2011 da ƙasar Nijar ta soma kasuwancin man feta so bi kacal ta taɓa samu. Jihar Zandar yau shekaru biyar ke ga har yanzu suna jira. Dala ɗaya ba su taɓa samu ba. Ajimince dai yanayin ya kai buga ƙararrawa kuma yana bisa rashin bin ƙa'ida. Al'ummomi da zaɓaɓɓu na waɗannan ƙananan hukumomi ba su kokowar ganin an ba su wannan tara ta haƙar ma'adinai saboda ba su da masaniya akan haka ne ko kuma suna ɗari-ɗari ne. Ba su da masaniyar nema samsam kan hujjojin tsarin dokar bayar da tara ga batun tunar albarkatun cikin ƙasa. Suna ɗaukar samun tarar kamar wata sadaka ake musu. Wannan tara kundin tsarin mulki na ƙasar Nijar ke nuna ƙarara dukkan ribar da za a samu ga tuna albarkatun ƙarƙashin ƙasa ana rarraba su ne tsakanin bitalmanin ƙasa da bitalmanin kananan hukumomi kamfunan kowace shekara suna zuba wa gwamnati wannan tarar. Shin an yi bincike an tabbatar da cewa waɗannan kamfanoni suna zuba wa ƙasa waɗannan kuɗaɗen tara? Hakika an yi larwai kuma an tabbatar ba kuma wanda zai ce muku kamfanin ba zuba wannan tara. Gwamnati na amsata wajen ya bada kason goma sha biyar bisa ɗari gwamnati ke tahiyar hawainiya. Banda Agadez, Difa da Zandar ko akwai wata jiha ta ƙasar mu da wannan tarar haƙar ma'adinai ta shafa? Akwai wasu ƙananan tara-tara idan kuka ɗau misalin jihar Maraɗi ko Tawa akwai wuraren da ake samun amfani gare su akwai ƙanƙanan tara da ake zubawa gwamnati da shi ma kamata ya iya baiwa wannan yankunan kan jimillar da aka samu amma nan wajen ba a karkata hankali ba a kai saboda jimillar ba ta kai ta kawo ba kuma ba tuna ba ce da ake yi samfarin girkin masana'antu a fannin girkin masana'antu a jihohin difani agadas tilaberi da jihar zandar